bismillahir rahmanir rahim hudubar mu ta wannan makon za ta yi magana ne akan gidan aure na tsuwa ne da soyayya godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha ma'ana shi allah shine wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya daga kuma wannan ran ne aka halitta masa abokiyar zama saboda ya sami nutsuwa a wurinta ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugabanmu annabi muhammad bawan allah ne kuma manzansa ya allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. bayan haka lallai gidan aure ko iyali ne babban ginshiki na rayuwar zamantakewa shine iri wanda daga shi ne ake gina ta a kuma sami haɗin kai da kwanciyar hankali daga gare shi saboda haka ne addinin musulunci ya muhimmanta gina iyali ya kuma ba shi kulawa ta musamman ta yadda hakan zai kai zuwa ga samar da cikakkiyar natsuwa da soyayya da tausayi a tsakanin mutanen da suke rayuwa a cikin iyali ɗaya. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun ma'ana a cikin ayoyinsa ne Allah ya halitta muku abokan zama daga cikin ku saboda ku samu cikakkiyar natsuwa da su ya kuma sanya soyayya da tausayi a tsakaninku lallai a cikin wannan abu akwai ayoyi ga mutanen da suke yin tunani duk wanda ya lura da wannan ayar da kyau zai ga cewa lallai allah mai girma da buwaya ya bayyana cewa gina iyali ɗaya ne daga cikin manyan ayoyinsa masu girma ya kuma sanya aure ya zama wani wuri ne na samun nutsuwa saboda miji yana samun nutsuwa tare da matarsa ita ma matar tana samun nutsuwa tare da mijinta Lallai allah mai girma da ɗaukaka ya sanya soyayya da tausayi su zama su ne ginshiƙai da ake gina gidan aure a kansu ita soyayya sifa ce da take sanya a kyautata mu'amala ta kuma sanya dukkan mata da miji su iya jurewa juna su yi haƙuri da juna a abubuwa marasa kyau da za su iya fitowa daga gare su ko bambancin ɗabi'u da halaye annabin musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa mumini baya kin mumina ɗin gurungum yana nufin mata da miji idan ya ki wata ɗabi'arta to zai so sauran da aka sai gidan aure ya zama ya tsayu ne akan manyan ma'anonin kyawawan ɗabi'u da rayuwa mai kyau da tausayi da kuma irin wannan gida ne mutane ɗaurewa ake samun haɗin kai da kyawawan ɗabi'u suke kuma haɓaka a kuma sami zuriya ta gari sai jin daɗi da sa'ada su yaɗu a dukkan sansanin wannan gida. idan dai har ana son a samar da natsuwa da soyayya a rayuwar gidan aure to dole ne a yi ado da wasu al'amura waɗanda a cikinsu akwai kyautata mu'amala da gudanar da rayuwa a kan kyautatawa allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf ma'ana ku rayu da su a kan kyautatawa Annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ku bamshi nasiha da nake yi maku na ku kyautatawa mata haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa macen da tafi alheri a cikin matanku ita ce wadda idan mijinta ya kalle ta take faranta masa rai idan kuma ya bata umarni ta yi masa biyayya idan kuma baya nan ta kiyaye kanta ta kiyaye masa kanta da dukiyarsa haka ma akwai miji ya ɗauki ɗawainiyar iyalansa ta hanyar samar musu da abinci da abin sha da tufafi allah maɗaukakin sarki yana cewa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ma'ana wanda aka haifa masa ɗa shi ne zai ɗauki ɗawainiyar ciyarwa da shayar da su da tufatar da su a cikin kyautatawa haka allah maɗaukakin sarki yana cewa liyun zu sa'atin min sa'ati ma'ana kowane mawadaci ya ciyar gwargwadon wadatarsa annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa sadakar da tafi falala ita ce wadda aka yi ta cikin yalwa hannun bayarwa ya fi hannun amsa ka fara da waɗanda nauyinsu yake kanka haka ma annabin musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lallai zunubi ya kai zunubi a ce mutum ya tozarta waɗanda nauyinsa yake kansa haka ma akwai kiyaye asirin ma'aurata a tsakaninsu da juna dukan mata da miji sutura ne na junansu shi ko tona asiri abu ne da addini bai yarda da shi ba haka ma ba shi cikin kyawawan ɗabi'u Annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lallai a cikin mutanen da suke mafi sharrin matsayi a ranar alkiyama akwai mutumin da zai keɓanta da matarsa ita ma ta keɓanta da shi sannan kuma ya yada asirinta haka ma akwai yin tarayyar da juna wajen tarbiyyar 'ya'ya da rainansu akan turba mai kyau kada rawar da mata da miji za su taka ta takaita kawai akan bayar da abinci da abin sha da sauran kayayyakin duniya a kamata ya yi ta haura zuwa ga gina su akan kyawawan ɗabi'u da inganta zukatansu da zai ba su daman gabatar da abin da ya kamata a ce sun gabatar ta ci gaban al'umma da kuma rayuwar zamantakewa ta yadda za su zama abubuwan so a wurin iyayensu a duniya da lahira allah maɗaukakin sarki yana cewa والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ma'ana su ne waɗanda suke cewa ya ubangijinmu ka ba mu cikakkiyar nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin matanmu da 'ya'yanmu ka kuma sanya mu zamo shugabanni na masu tsoron allah annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan mutum ya rasu gaba ɗayan ayyukansa sukan tsaya in banda guda uku sadaka mai ci gaba da amfanar al'umma ko ilimin da ake amfana da shi ko ɗanar kirki da zai rinka yi masa addu'a haka ma kamar yadda ya kamata a gidan aure a gina shi wurin kulawa da 'ya'ya to haka ya kamata a kula da haƙoƙin iyaye allah maɗaukakin sarki yana cewa wa rabbuka ta ta'abudu illa iya. wa bil walidaini ihsana ma'ana ubangijinka ya hukunta kada a bautawa kowa sai shi kaɗai kuma su iyaye a kyautata musu da haka ne za a sami cikakkiyar tsaro da kuma samun nutsuwa da kuma jin daɗi ga ɗaukacin waɗanda suke rayuwa a cikin wannan gida haka ma akwai shawartar juna tsakanin mazauna gidan akan al'amuran da suka shafi rayuwarsu wannan ne zai sanya kowa daga cikin gidan ya ji cewa yana da muhimmanci yana kuma da rawar da zai iya takawa lallai annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi shawara da matarsa sayyida ummu salama Allah ya ƙara yarda da ita game da sulhun hudaybiya ya kuma ɗauki ta ya yi aiki da ita alhairi kuma ya bayyana a cikin abin da ta bayar da shawara godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa baki daya babu shakka kan cewa ma'aurata biyu suna da rawa mai girma da za su taka wajen kiyaye gidan aure da samun nutsuwa a ciki ta hanyar ƙarfafa danƙon soyayya da mutunta juna da kuma ƙarin ƙauna da a tsakaninsu da juna su kuma mutunta bambancin da ke tsakaninsu su kuma iya fahimtar saɓanin da yake iya shiga tsakaninsu ta hanyar yi wa juna nasiha allah maɗaukakin sarki yana cewa wa kulli ibadi ya kulun lati hiya ahsan inna shaitana yanzu bainahum inna shaitana kana lil insani aduwan mubina ma'ana ka faɗa wa bayina cewa su faɗa abin da shi ne ya fi kyau da dacewa saboda lallai shaidan yana yin wasu wasun sharriya tsakaninsu dama can tabbas shi shaidan maƙiyin mutum ne na fili haka ma allah mai girma da buwaya yana cewa وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان aliman khabira. ma'ana idan har kun ji tsoron faruwar rikici a tsakanin mata da miji to ku tura dattijo mai shiga tsakani daga iyalinsa da dattijo mai shiga tsakani daga iyalanta idan har sun yi nufin gyara to kuwa lallai hakan Allah subhanahu wa ta'ala zai datar da su zuwa ga yin daidaita tsakaninsu da can lallai Allah mai cikakkiyar masaniya ne ina kuma ga iyayenmu da 'ya'yanmu da ma sauran dangi makusanta lallai muna matukar buƙatar mu samar da natsuwa gami da soyayya a cikin gidajenmu ta yadda soyayya da kusantar juna da haɗin kai za su kara karaɗe rayuwarmu ta zamantakewa. ya allah ubangiji ka ba mu cikakkiyar natsuwa da kwanciyar hankali a cikin matanmu da 'ya'yanmu ka kuma sanya mu zamo shugabanni na masu tsoron allah ka ƙara tsira da aminci da albarka ga shugabanmu annabi muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh